don ta ga Musa na so ya kare mata wata magana. Halima ce ta je ta kawo mishi ruwa bayan ya zauna tana faɗin bari in kira maka mama. To nan muka tsaya ga kuma ci gaba. Kai Musa ya ɗaga mata, ba wani dalili ba ne ya kawo shi gidan sai Hindu. Turan da ya fara ɗora idanuwan sa kan yarinyar ta kwanta mishi. Ya yi wa mama magana a kanta ta ce dakata ta kammala sakandare. Amma sosai yasuwa ce ko sanar da ita hindun mama ta ba shi dama ya yi kar wani ya zo ya masa shiga sauri mace irin hindu ba a saka wasa neman aurensu amma duka a ƙasa da shekara ɗaya ya rage musu har ƙasar ran shi yake jinta lokuta irin haka yakan kasa haƙuri sai ya zo gidan ya ganta sun gaisa kullum kyau yake ƙara ganin tana mishi fiye da 'yan matancinta da yake ƙara fitowa don haka mama na fitowa suka gaisa sai ya ce zai wuce murmushi mama tai ba tun yau ba ta kula yakan zo gidan da sunan gaisuwa amma kawai yana so ya ga hindu ne ka gaishe su don allah ka ce mahajiya ta shirya da wuri jibin ka gaishe su don allah ka ce mahajiya ta shirya da wuri jibin zuwa sunan yar wajen jummai nima da wuri zan fito insha allah kai musa ya jinjina suka yi sallama ya wuce za ta so yaran da hindu saboda hankalin shi kuma duk a gidansu ba wadda ta shaƙu da ita sama da hajiya mahaifiyar musa ga baban shi ma mutum ne na kirki da yake samun shaidan mutane a duk rana ta ce ya bari ta gama sakandare ne sanin tsarin baban su hindun kuma yaran yanzu ba a yanke musu hukunci gara shi musan ya fara neman soyayya a wajen hindu kafin manya su ce za su yi katsalandan su sha kunya Satin bikin Halima ya yi daidai da satin da Hindu ta fara kallon fim ɗin Korean da ya tashi a shekara ta dubu biyu da goma mai suna Sacred Garden da ita san bata san yadda aka yi sai yanzu take kallon shi bayan shekara uku da yin shi ba. To daga farko fim ɗin ya so ya mata wani iri don ta saba ganin Limin Ho da ya samu wajen zama a zuciyar ta kane kane yana saka duk wasu sauran jaruman fina-finan Koriya sai take ganin su daban tamkar kyawunsu da soyayyarsu ba ta kai tashi ba sai da ta rasa abin kallo da yake yanzu a wayarta take yin kallon sai ta saka earpiece ta dode kunnuwanta inda babu wanda zai dame ta yanzu ma sai da ta tabbatar har wanke-wanke ta yi ta yi sallar ishayi ba ta da wani asamin. tukuna ta saka earpiece tana kwanciya kan kujera don daren jiya har mafarkin fim din nan ta yi saboda yadda ta saka sharanta soyayya ce irin wadda take so zuwa yanzu ta daina ganin fuskar jarumar don ta jima da ɗaukar ta fuskar ta makala a jikin jarumar ya zamana tana jin kamar da ita ke zuba madarar soyayya da take faruwa cikin fim ɗin dama haka rayuwa take sai ka ga mijinka ya faɗo ta inda baka tunani ta san hakan na faruwa a najeriya kawai ba sosai ba yadda jarumin duk kuɗin shi da ajin shi ya ba da kai bori ya hau wajen soyayya ya ga matafiya da hindu haka take so ta kasance da ita dukkan kudin shi ya zama nasu ne sto ɗinsu da ya kusa rabin barnawa jarumin ya ɗauki jarumar don ta zaɓi dukkan kayan da take so amma sai ta watsa mishi ƙasa a ido tana nuna bata su ta juya tana fara tafiya amma duk irin wulaƙancin da ta yi mishi sai ca yayi nal tiona jima karki bar ni cikin yanayin da ya burge hindu ba san lokacin da ta miƙe ba tana tsayar da fim ɗin idanuwanta ta lumshe tana buɗe su tana jin ta tamkara ƙasar koriya lokacin da ta maimaita kalaman da jaruman ya faɗa tana watsa hannayenta ji ta yi kamar ba daidai ta ba haka ta shiga maimaitawa sai ta girgiza kanta ta sake maimaitawa ko kaɗan ba ta kula da zaid da ya shigo ba yana ta magana don ta tare mishi hanya sai da ta ji ya dalla mata wani duka a gadon baya haɗi da ture ta dalla matsa wawuya kawai ya furta kufule yana shigewa ciki don zai tambayi anti aron waya ne ya kira baba katin shi ya kare kuma yana buƙatar magana da shi kan lemukan da ya aike shi siyowa da za a amfani da su wajen bikin halima ɗin so sai dukan ya shiga hindu sai da ta cire airfis ɗin ta samu waje kan kujera ta zauna tana tuna ko kusa ba ta yi hanyar koriya ba don da zai bai dalla mata dukan da ya mata yanzu ba shi yasa komai na kasashen ƙetare yake burge ta yanayin 'yancin da suka samu na rashin kwaba kan sa ta hasashen ita ce a wannan matsayi ka kwanta san da ga dama ka fita lokacin da ka ga dama amma duk gidan kadi ta ɗauka za ta fahimci wannan fanni da ta gwada mata magana tsaki ta ja tana faɗin sai a sake ka kamar tinkiya shi sa kike ganin ga rayuwarsu nan babu kan gado musulunci ma rahama ne wallahi shiru hindu ta yi ta kyale ta don ita ba maganar musulunci take ba maganar zamantakewar rayuwa take yi wa yake irin wannan yanci ka kula duk kalar saurayin da ka ga dama ka je fati ba wanda zai hana ka har tsakar dare fita suke yi amma su kan a gidansu mazan ma akwai shekarun da zaka kai kafin ka fara fita bayan magariba idan ba masallaci zaka je gabatar da sallar isha'i ba balle kuma su su da in ka dawo daga islamiyya shikenan sun gama fita sai dai in su duka gidan za su je wani ji ko aikensu ma ba a yi tunda akwai maza a gidan gajiya ta yi da tunani kan abin da ba za ta canja ba hakan ya sa ta miƙe tana nufar ɗaki da niyyar idan allah ya ba ta ran rayuwa ta samu kalan mijin da take mafarki za su gina rayuwarsu kamar ba daga yankin najeriya suka fito ba har yaransu za su zamana daban za su taso cikin 'yancin da duk ta rasa yanzu shi yasa baba yake da waje daban a zuciyarta shi kaɗai ne mutum ɗaya a yanzu da yake da cikakken ikon da zai takura ta amma bai yi hakan ba kwanciya ta tana fasa yin kallon gara ta bacci kawai don ba ma lallai tunani ya bata ta natsu kan kallon ba a karo na farko a rayuwarta da ta ji ba ta ɗokin hidimar biki 'yan gidan kansu mamakin rashin kazarniyarta da rawar kan da ta saba duk idan ta ji maganar bikin yan uwa balle kuma wannan da ake a cikin gidansu abin da ba su sani ba shine littafin hausa ta samu da ya ɗauke mata hankali daga kan komai tunda ta kunna waya ta yi mamaki sosai da bata ga saƙonnin iliyas ba da hannunta ta goge tigo da ya gama fita daga ranta banda kallo ba abin da ta fiye a wayar tunda ba ta da wanda za ta hira da shi sosai a wasaf sai ƙawayenta da kusan kullum suna tare a makaranta hira da za su yi a gida ba ta da wani yawa sai yanzu da ta samu littafin hausa da Denfels ta tura mata. tana tare da ni na mimi bi ga baki ɗaya littafin ya gama tafiya da ita anas ya yi daidai da kalan mijin mafarkinta ba ta tsammani ko a cikin fina-finan da take kallo daga na indiya har na ƙasar koriya ta taɓa cin karo da jarumin da ta ga ya yi daidai da tsarin ta irin shi duk da ba ganin shi ta yi ba amma an haska mata shi ta yadda zuciyarta ta zayyana mata mutum sak fari dogo mai faffaɗan ƙirji da ba za ta taɓa gajiya da kwanciya lub a cikin shi ba gashin kan shi baki ne wuluk a kwanciyar lub-lub kamar na mutanen ƙasashen ƙetare ga fatar shi na da wani irin haske kamar rage lashi saboda rashin wani ƙurji ko tabo a jikin shi laban anas ruwan hoda ne da zaka iya rantsewa yana shafa musu jan baki babu abin da ya fi tafiya da imanin ta tare da shi irin idanuwan shi bulu ne masu hasken da za ta iya misaltawa da sararin samaniya gashi miskili ajin gaske magana ma sai kayi da gaske zaka ji ya furta ajin shi wani irin aji ne da yake wahalar samu sai da fanna ta shigo rayuwar shi ta hargitsa komai tana canja shi kalar san da yake mata yadda ta sake shi kuma ita kaɗai take ganin canjin yayi daidai da ra'ayin hindu anas ne duk ajin shi da jiji da kai yake kuka wiwi tamkar yaro dan wata biyu a gaban fanna duk inda ya ce fulawa sunan da yake kiranta da shi sai hindi ta ji wani abu ya tsarga mata tun daga tsakiyar kanta zuwa ɗan yatsan kafarta saboda shauki da a ce ana zai fito daga littafin ya tsaya a gabanta ya farca mata kalmar su za ta amsa mashi ba tare da wata gargada ba ko bai ce yana son ta ba ma inda zai aure ta ba ta da wata matsala dan in suka zauna za su yi ta faɗa daga farko amma ta san za su shirya daga baya zai fara santa wahalar abin ta fito daga wanka a yi daidaito ya shigo ɗakin daga ita sai tawel ba za ta jira tsotsayi ya kwance tawel ɗin ba da kanta za ta san yadda za ta yi subuci sanda zai hargitse ta manne a zuciyar shi ai ba wanda zai ji labari zuwa yanzu hindu ta yi wani irin zurfi cikin tunani samba ta ji maganar da anti take mata sai da ta fizge waya hannunta tana ɗorawa da don ubanki baki da wani aiki yanzu a rayuwarki sai na waya kin san Allah na kusa haramta miki wannan shegiyar wayar tunda na ga alama ke baki da hankali hanzari cikin wata irin faduwar gaba hindu take kallon anti don Allah anti ki yi haƙuri ban ji bane wallahi harara anti ta watsa mata dama ya za ki ji kin saka kanwa uwarki a gaba mutane na can kin zo nan kin lafi kina danna waya sai tambayar ki ake yi anti ta karasa magana tana dorawa da kin tashi kin bar min ɗakin ni mikewa hindu ta yi tana kokarin bata nuna bacin ran da take ciki a fuskar ta ba wayar ta anti ta miko mata saura in shigo in ga kina danna waya idan na karba sai an gama bikin nan tax sannan zan baki karba hindu ta tana wucewa ɗakin su ta saka waya a caji dan tayi yi ƙasa sosai makulli ta ɗauka ta kulle ɗakin shi yasa ba ta ganin laifin ƙawarta a ina'u da suke kira da Denfels da take cewa ba ta son mutane saboda suna da bala'in sa da takura ma 'yan uwansu mutane in ba takura ba me za ta yi musu kamu ne an riga an yi sun je sun yi kunshi da kitso gobe asabar ɗaurin aure za a yi tare da walima sai a kai amarya tunda a nan garin kaduna za su zauna to bata ga me za ta yi musu ba da suke faman tambayarta in ba salon san su shiga rayuwarta ba da sallama ta shiga bangaren mama tana wucewa ɗakin su halima da take jiyo hayaniyar hirarsu ta leƙa da sallama halima ce da ƙawayenta sai wasu cikin yan uwansu da kusan sanin halima ɗin ne wasu kuma duk da aurensu har da yara zuwa biyu wasunsu kuma duk da aurensu har ma da yara ɗaya zuwa biyu murmushi ta ɗora a saman fuskar tata tana gaishe su kafin ta juya don ba wajen zamanta ba ne su kadi ta nemo suna zaune da yan wansu yaran kannan baba da kuma mama da yayyanta sun kace mai suna ta hira ke banza ina kika shiga can ɗazin ana yin abu babu ke mimi ta faɗi tana matsa ma hindu ta zauna a kusa da ita haɗi da leƙa wayarta tana ganin hoton halima da ya amadi ya leƙo wajen kamun nan 'yan mintoci aka yi musu hotuna wallahi sun yi kyau ba kaɗan ba mimi ta faɗi tana miƙa hindu wayar don ta ga hoton sosai za ta iya rantsewa halimar har wani kyalle-kyalle take yi da bata sanya aka yi ba wani irin kyau take mata tun satin bikin na ban mamaki ita bata yi haske kamar su ba ta biyo duhun mama amma tana jerin masu kyawun gidan shi yasa auren namiji mai kyau girma ne hindu ta faɗi ba tare da ta san maganar ta fito fili ba ki bari kawai 'yarwa namiji mai kyau fa duniya ne ba ka auri mummuna ya ɓata maka hotunan biki ba saddiƙa ta amsha zancen dariya suka yi su dukkansu kadi ta kalla da murmushi a fuskarta allah shirya ku wallahi hannu hamida ta ɗaga mata amin amma ki rantse har ƙasar ranki ba kya son auren mai kyau mijin da ba za ki ɓoye ƙawayenki ba wannan karan hindu ce take dariya sosai don an taɓo inda take so shi yasa wani lokaci tana son yan uwanta na ɓangaren baba saboda wayewarsu ta ɗauka za su ce wani abu da ta yi maganar miji mai kyau ashe duk sun gane kan al'amarin a wannan zamanin me yake da namijin mummuna kadi kai kawai ta girgiza musu tana sa hamida juya hannunta kin ji zancen ko hajiyata allah ya bamu masu kyau kai mimi ta jinjina masu kuɗi kuma hinduna sauran ansa da amin sun amin fati da take gefe sai lokacin ta tsoma musu baki ban ji kun ce mafi alkhairi ba tana sa aya hindi ta amsa da wannan ta ce ƙarshe inda yana da kuɗi yana da kyau ai da alkhairin shi ya zo sosai suka ci gaba da hirar su akan maza masu kyau da irin yadda za su zaɓa su darje hindu ta jima tana mamakin dalilin da zai sa ka ɗaga hannu wajen roƙon allah miji ka tsaya a iya mafi alkhairi a ta hakan babba wauta ce ka buɗe bakinka ka zayyana kalar shi tun daga sama har ƙasa kai a zuciyarka ka san kalar mai alkhairin da kake so Tunda ta fara hankali ta fara fahimtar akwai wani abu soyayya da kuma aure take addu'ar namiji mai kyau mai kuɗi ita shine mafi alkhairi a duniyar duniyarta inda yana da abubuwan nan biyu ba wani abu da za ta nema yanzu ma addu'ar kan canja lokaci zuwa lokaci To ganin lokacin sallar ishayi ya yi ya sa da yawansu tashi, hindu ɓangarensu ta koma, duk daga farko bata so fitowar ba, ta ji daɗin hirar tasu, ta kuma ji daɗi da anti ta sa ta aje waya ta je. Tana idarwa ta ɗaga hannunta sama bayan ta yi wa baba addu'a da anti da 'yan uwanta, ta ta addu'a ta fara neman lahira da mutuwa mai sauƙi don tana firgita ta, kana ta fara faɗin, Allah kai ka ce mu roƙe ka, za ka ansa mana. Allah ka bani miji kyakkyawa dogo ko baki ne ina so Allah idanuwan shi su zama irin na Anas dan tana tare da ni mai kuɗin da zai kai ni hajji da umara ya sai min mota ya bani kyautar gida miskili na gaske mai aji wanda zai so ni fiye da komai a rayuwar shi Allah ka bani yara masu kama da shi sak To sauraro nan za mu tsaya a cikin wannan littafi mai suna namijin Nobel wallafa ta Lubna Sufyan. Kuma muke kawo muku shi a cikin wannan tasha tamu ta Lajabi TV a cikin shirin ku mai farin jini na ku karkada kunnuwanku. To sai ku biyo ma shiri na gaba don jin mu tafe da ci gaban inda muka tsaya a cikin wannan littafi namijin Nobel. Kamar yadda kuka sani kuma wallafar Lubna Sufyan ne inda ni Bashir Umar nake karanta muku. ku dai dage da yi mana subscribing tare da danna mana ƙararrawa wannan shi zai karfafa mana gwiwa mu ci gaba da kawo muku sabbin shirye-shiryenmu na gaba da fatan za ku kasance